gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Shirin yau da gobe ne Shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda yau ma sha ɗaya ga watan Afrilu na shekarar dubu biyu da 2019. Za mu yi magana ne akan cututtukan da suka shafi fatar kai da kuma gashin kai. ƙazanta ma tana ɗan ba da gudunmawa da rashin gyara haka. to duk irin wannan ma da yakan jawo wa'annan kuma ba karaman illa suke da shi ba kuma ba karamin kunya suke ba kuma saboda saboda zaki ga ka fito titi kana ta susa kai kin gane a matsayin ka na mace sai ki ga da hakan bai kamata ba. zara kin san akwai cututtuka da suka shafi fatar kai da kuma gashin kai kamar makero amosani da kwarkwata dai da sauransu akan haka ne wakiliyar sashen hausa hauwa umar ta ji mana ta bakin jama'a sannan kuma na tattauna da likita don jin abubuwan da ke janyo cututtukan alamominsu da kuma yadda za a magance su. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook. Inda muka ce me kuka sani game da cututtukan da suka shafi fatar kai da kuma gashin kai ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Isa bakanikin waya Sadam daga jihar Kebbi. Alasa na faɗi wannan suna daidai. Inda yake cewa yau da gobe hakika cutar fatar kai tana iya kawo illolin makanta da ƙarewar gashin kai baki ɗaya. Ku tashi lafiya. Sai daga Armayau Usaini da Shafi'u Usaini inda suka ce salam yau da gobe fatan alkhairi a gare ku. eto a hakikanin gaskiya cutar da muka sani wacce take damun mutum a ka ita ce a musanin kai ku tashi lafiya to sai kuma amsar musa maina kandilwa bukar inda ya ce assalamu alaikum voa hausa yau da gobe gaskiya babu abin da muka sani akan wannan cutar sai amsa daga abdulrashid musa gwadabawa inda ya ce hakika cututtukan da suka shafi fatar ka da kuma gashi cututtuka ne da rashin tsafta ke haifar da su domin duk wata cuta wani sa'ilin tana kafada da kafada ne da rashin tsaftar jiki ko muhalli ko kuma abinci to sai kuma amsa na gaba daga wurin dauda garba bin afan unguwar jaji potiskum inda ya ce yau ma kamar kullum muna tare da ku cikin shirin sai amsa daga suleiman s fulani daga a jihar Sokoto inda ya ce salam yau da gobe tabbas akwai cutar makero da kuma amosanin kai ku huta lafiya. Sai kuma amsar Isa Abari Bukar inda ya ce ni ma a yau zan kawo nawa gudunmuwar kan cututtukar fatar kai ko na gashi bai kamata a shafa turare a kai ba saboda yana sa farin gashi da wuri sai daga yunusa tanko ba ni in baka inda ya ce hakika ina da wata yarinya mai kimanin shekaru tara tana fama da cutar makero wannan cuta ta bata mata dukkan fuskarta da gashin kai kawo yanzu bata da gashi a kai To daga nan sai amsar Abdullahi Laki Funtuwa inda ya ce yau da gobe cututtukan da na sani wanda suka shafi gashin kai akwai makero da ciwon uban dawaki su ne na sani amma idan akwai wasu zan kasance da ku domin jin su. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe. inda ya ce akai amosani akwai makero da sauransu amma za mu ji karin bayani daga bakin likita. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Hauwa Umar domin jin ta bakin jama'a. Suna na Fatima Abdullahi Nuhu. Malama Fatima shin kin san irin cututtukan da suke shafar gashi? Tito na san su zan iya gaya miki kaman guda uku yanzu. Kin ga akwai amosali, akwai makero, akwai kuma kwarkwata. Kin taba cin karo da ɗaya daga cikin wayannan matsala? To wanda dai zan ce miki na taba cin karo da shi wato amosani ne. Kuma shi dama gaskiya wannan mafi akasari yawanci mata ɗaiɗai ne zaki bincika kansu ki ga babu saboda yawan zuwa da ake wurin gyaran gashi ko kitso ko wani abu abu ne shi wanda ake ɗauka za ki ga kin je gidan kitso baki san ko wadda aka gama wa kafin a miki ko tana da shi a kanta ba a zo a muku amfani da kibiya ɗaya ko kum ɗaya to sai ki ɗauka to ni ma gaskiya irin wannan matsalar na samu. To da kika ci karo da wannan matsalan wace hanya kika bi domin magance ta? Na bi hanyoyi daban-daban magani dai iri-iri kin san ba wanda ba za ka nema ba. Za ka nemi na gargajiya kuma za ka nemi na bature. Kasantuwar kuma gaskiya amosani wani abu ne mai wahalan mutuwa. kafin ki samu abin da zai masa magani sai kin yi da gaske dan akalla ba zan iya lissafa miki ma irin iya abubuwan da na amfani da su ba akan ya bar kan nawa ganin cewa zuwa wurin gyaran gashi da zuwa kitso abu ne wanda ya zama dole musamman ma ga mata ko mazan ma sukan je aski wani jan hankali zaki domin ganin an shawo kan wannan matsala Tunda da aka yi wannan to gaskiya ba na ƙara amfani da abin gidan kitso ko abin wasu tunda aka yi wannan in na tashi in zan tafi zan tafi da nawa jan hankalin da zan yi wa mata ya zamana cewa duk wani abu na gyaran gashin ki ko man ki ko kibiya ki ko kum ki da zaki taje kai ya zamana cewa kina da shi naki ne ke kadai kuma kike amfani da abinki idan zaki tafi gidan kitso ki ɗauki abinki ki tafi da shi ba ma zancen a bani aro a a babu wannan tunda ai harka ce ta lafiya ka kare kanka kar ki kuskura ki ba mu wani aro naki ne ke ke kadai ki amfani da shi to zaki ga zai yi wahala kiga cewa ka kamu da wannan dai na amosalin amma kamar kin ga ita misali kwarkwata kin ga ita in ya zama na cewa kana kwanciya da mutum ma kana kwana da shi kin ga ita ana iya ɗauka to haka shi kuma makero gaskiya shi yana fitowa ne mafi akasari dai irin wannan ma dai zaki ga ade akwai dai dan kazanta kazanta ma tana dan bada gudunmawa da rashin gyara haka to duk irin wannan ma dai yakan jawo innan kuma ba karaman illa suke da shi ba kuma ba karamin kunya suke ba mutum ba saboda zaki ga ka fito titi kana ta susa kai kin gane a matsayin ka na mace sai ki ga da hakan bai kamata ba sunana abubakar adam shin ka san irin cututtukan da suke da nasaba da kai akwai wanda sani tun ana yara wanda mun ci mun ci mu ne wanda an samun shiga yara sannan kan sami amosa ne wanda yakan fi addaban manyan mutane kamar masu shekaru irin mu da kuma wanda suka girme mu sannan akwai wanda ake samun kwarkwata ga mata wanda an fi samun shi mafi yawanci wannan ga mata ne sai kuma wanda sani akwai karewa gashi da nake ji shi ma ana danganta shi da cewa wata cuta ce ta ta shafi gashi ko kai ma gabaki daya wanda shi ma dai an fi sanin ta a wajen mata ko mata sun fi damuwa da ita maza masu da ita amma mata sun fi damuwa da ita domin karewa gashi ta fi don mata to a ganin ka me ke haddasa irin wayannan matsaloli kamar na yaran da nake ake magana akai ana magana cewa kamar datti ne da kuma rashin kula da ake da kai wanda yasa kila kura yara dake wasa da kasa su watsa a kansu ko kuma duk wani abu da suka samu suna dorawa akai yana daga cikin abubuwan da ke haddasa kero da na sani kuma in aka dauki magana amosani wanda yawanci mutane suna magana cewa shi ma tara gashi da kuma ba a wanke shi akai akai yakan haddasa wannan amosani na ka wanda sun aka sani to shin ka taba cin karo da ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka? Ni da ke ma'abocin tara gashi ne kuma ina na haɗu da abin da ake kira da shi wannan shi amosani ɗin naka yayin da kuma ba in na gane ba kawai na yi korafi ne akan kaina na min aiki sai ake tunanin ce min amosi aka ce min amosi ne nake cewa to me ke haddasa aka ce min saboda ina tara gashi ne sannan kuma ila akwai man da ban amfani da shi ne ce to an je ce wanke gashi na san kaina ko da ce zai maka na tabbatar na wanke na taje kaina na ina ganin tsakiyar kaina to amma kuma ba wai an ce nawan ya bambanta saboda nawan ba gari yake ba kawai ina da jin kaikai ne a kaina amma kuma an ce mun amusani ne to shin yanzu ka magance wannan matsala akwai wasu mayamai da ake maka min bayanin su cewa ina amfani da su su kamar ana kiyan su kamar wanda bature ke cewa anti dandruff wato su suna kashe dandruff irin wannan in nayi amfani da su zan samu sauki kuma haka ina amfani da su din wasu mayamai da ke amfani da su sai ni ji ban jin kaikai dama ba wani abu ne kawai ina jin kaikai ne haka ce mun haka dan ba wai wasu ma likitocin tambaya kawai mutane ne wanda suke da ma'abota shekaru da kuma sanin irin waɗannan alamomi. a sunana jamal muhammad to gaskiya cututtukan da za a iya cewa sunan shafi gashi abubuwa ne da dama akwai cutar nan da saura kaɗan ta ƙaura daga duniya ta makero akwai cutar nan ta garin kai da ake kira dandruff a hausance akan kira ta da amosani mm. akwai irin su kora akwai wani irin wasu kuraje waɗanda zagan su yan kanana ne masu kama da karzuwa amma ba karzuwa ba ne eh, su ma sukan fito a kai so wa'annan ina ganin su ne kaɗan daga cikin cututtukan da suke shafar gashi kenan ba zan iya cewa kai tsaye na ci karo da su ba amma zan iya cewa na san su saboda lokacin tasowa ta na ga cututtuka da dama amma zan iya cewa shi wancan amosanin ah, kafin in san me ya kamata in yi da gashi na ta hanyar wanke shi da shafa mai mayamayan da ya dace na taɓa samun shi a musanin kenan E, to lokacin gaskiya akwai ah, na fara amfani da magungunan gargajiya ne wata kakata ta gaya min ai ya kamata samu ruwan ruwan magarya ake haɗawa da ko kanwa ne da su wani ah, lemon tsami haka ake amfani da shi to lokacin da muna da ta fama da shi muke to da lokaci to ka san gayu da sauransu sai aka gano ashe zaka iya zuwa akwai abu na kira hydrodye da zaka yi wa kanka shi kuma dye din nan yana taimakawa kashe cututtuka na kai sannan kuma ya sa kan naka yayi kyau sannan akwai mayamayai iri-iri irin na zamani wanda akan yi amfani da su da suke kana ma shafawa za ka dinga jin kaikayi a kanka kuma na tabbata ba tare ma da wani bata lokaci ga gaba ɗaya abin nan ya fita to ni gaskiya dai a lokacin da abin ya same ni na fara amfani da mayamai ne na gargajiya sannan da tafiya ta cigaba tafiya sai na dawo mayamai irin na zamani irin su abubuwan shamfu na wani kumfa da ake wanke kai da shi Eh, wani lokaci aka dan samu ma gishiri sannan kuma kai da kanka zaka dinga jin yanayin gashin ma ko da budewa kai zaka ga cewa babu wannan dandruff din sunana saminu musa durmitu garki abuja na farko dai akwai amosani wanda kusan in ce kowane dan adam yana tare da shi sai dai na wani yahi na wani yawa akwai kuma irin su makero wa'ida idan cututtuka ne waɗanda in gashin mutum ya yi yawa sukan ƙara yawa akan mutum sannan shi ma makero kan shi ciwo ne wanda yake baya son gashi ko maganin shi ake shafa ma mutum sai an aske wurin da aka san cewa eh ba gashi sannan a zo a shafa mai wannan irin magani amosani already dama shi ina ma da shi sannan makero shi ma na taɓa yin shi amma allah kamin sauki na warke amma shi makero akwai maganin da ake sa mai musamman na asibiti irin kwarar wuta maganin ƙesfi din duka ana sa mai sannan kuma wasu suna suna yuzin irin su kilin da sauran magungunan gargajiya dai na magance shi Suna na aisha ta salisu muhammadu malama aisha kin san irin cututtukan da suka shafi gashi eh akwai cututtuka kala-kala da suka samu gashi kamar irin um, amosarin kai da kuma kwarkwata. Shin kin taɓa cin karo ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka? Gaskiya ni alhamdulillah ban taɓa cin karo ɗaya daga cikin wayannan cututtuka, ba bari miki bayani akan cutan kwarkwata. Cutan kwarkwata yana zuwa ne a rashin tsaftace gashi. ga masu barin kansu da datti wasu sai kinga yayi wata uku wata hudu wata biyar ba a je an wanke ba kuma haka wasu zaki gani su yi kitso sai yayi wata shida wata bakwai ba a tsefe ba amma in kana yawan wanke kanki kina yawan zuwa salon da gyaran gashi yakan rage kuma akwai maganin shi da ake amfani da shi so in mutane suka san ga abin da yake janyo wayannan ina ganin za mu magance ma wannan cuta na kai da ake da shi sunana munira ahmad malama munira kin san irin cututtuka cututtukan da suke shafan gashi? Kwarai kuwa. Kamar wa'anne kika sani? Akwai garzuwan kai, akwai amosarin gashi, akwai wato kwarkwata. Kin taba cin karo da irin waɗannan matsaloli ko cuta? Kwarai kuwa. Wace daga ciki? Da garzuwan kai. Shin wata hanya kika bi domin magance ta? Gaskiya dai hanya ta farko aske gashin akai saboda akan mace wannan al'amarin ya afku. So da farko dai gaskiya shawarar da aka bata an kai ta gun aski an aske kan. wata ce a'a wata ce gaskiya mm. an aske kan sannan aka wanke saboda hajjini yana yi sosai da aka ɗan kankare aka wanke sannan aka zo aka fara wato shi ainihin kula da kan kenan sa magunguna da makamancinsu. To madalla yanzu kuma bari mu je ga hirar da abokiya aiki na Amina Buhari auna ta yi da Aisha Ladan domin jin ƙarin bayani. Bakoncin wa muka samu a zauren mu na yau da gobe. ni sunana Dr. Aisha Ladan Tsamiya ina bautar ƙasa ne a Court of Appeal ne da ke nan abu. To Madalla, likita yau muna tattaunawa ne akan cututtukan da suka shafi gashi. Wane irin ƙarin haske za ki iya mana akan wannan batu? To, cututtukan da suka shafi gashi dai Allah suna da yawa. sai dai za mu yi kokari mu dan jefa mu yi magana akan wasu wanda suka fi addaban mutane da yawa shi dai gashi abu ne wanda ya kamata a kiyaye kula da shi sosai cututtukan gashi suna damuwan mata kuma suna addaban maza ba su da bambanci cututtukan da za mu yi magana da su yau sun hada da kamar keya sali kureci makero ita dai keya dama da kaji an ce keya kasa ana faɗa ne kan rashin tsafta ita kiya dama tana addaba mutanen da ba sa kula da gashin su da jiki iya ana ɗaukan ta ne in mutum baya tsaftace gashin shi akai akai za ta in gashi ya cika datti da yawa iya za ta zo ta shiga haka take kamar kwaran yaci da za ta shiga gashin mutum in ta shiga za ta dasa kwai ne da yawa to kan za ta kyankyasa in suka kyankyasa kan za su zo su addabi mutum ana gane kiya ne za ka ji kanka yana kaikayi haka ko ka ga ma tana faduwa kan jikin mutum da alamu ne na ƙeya. Shi ne abin da ake kira da lies kenan a turance? Eh shi ne ake kira lies da turance. To ita ƙeya dai dama idan za ka yi ka magance ta ka kula da gashin ka sosai in mutum kamar ya tuka a dabba yara haka da mata da suke musamman makarantar kwana makarantun da yake kwana suna yawan cuɗanya da mutane haka suna amfani da kamar matajin gashi da suke na mutane da yawa ba a cika kiyayewa ba idan za ka magance ƙeya za ka samu shampoo haka abin da ake wanke gashi da shi za ka samu gashin ka wanke sabulun wanke gashi kenan sabulun wanke gashi kenan amina kin gane za ka wanke gashin ka da shi idan ka wanke gashin ka da shi um, sai ka samu kuma haka mai tsirarra wanda bakin shi yake da yawa uh, wanda yake da tsawo sosai sai ka taje gashin za ka ga irin tana faduwa kai bayan ka gama haka nan ka kiyaye sosai sai ka bari gashin yana yawan shan iska shi ma yana magance cutar ƙiya sannan kuma akwai in ta buwaya haka nan baka samu magani eh, ba irin ta yawa bata warke ba akwai maganin da ake bada wanda ka sha ana kiran shi abamectin ko wasu suna ce mishi permethrin amma yawanci kiya gaskiya in mutum ya kiyaye tsaftace jikin shi da gashin shi kuma ka kiyaye matajinka da ka da kake yin kitso musamman mata don ƙiya ta fi addaban mata kan maza. Um, za ka warke ta to sai abu na gaba shine kuma sali sali yana damun mata yana damun maza shi ma za ka ga idan mutum yana zaune ya zai ji kaikayi yana damun shi idan ya soka gashi ga abu farfar yana zuba kan jikinsa abu farfar za ka shi kamar fauda haka yana zuba to bambancin sali shi sali shi ne ana kiran ana kiran shi da dandruff a turanci ainihin abin da yake jawo sali ba a san shi ba amma kuma sali yana samun mai tsafta da mai kazanta ba ruwan shi da ko kana da tsafta ko kana da kazanta yawanci a inda ake daukan sali a wurin tsinke yin kitso idan wanda yake da sali ya yi kitso da tsinke ba a kona shi da kyau ba an tsaftace shi ka je ka yi amfani da shi ka koda kana wanke gashin ka ne kowace rana za ka iya sali kuma sali yana da wuyan magancewa shi saboda yau in ka wanke gashin ka sali ya tafi gobe in ka je ka sake samun wani tsinke tsinke ka yi amfani da shi sali zai dawo akwai wani abu da ake cewa kureci kureci yana kawa da sali sai dai shi bambancin shi da sali shine kureci idan ka so ta gashin zaka ga yana ruwa ko wata rana ya jini amma sali baya yin ruwa baya yin jini zaka ga dai abu ne kaman gari haka yana zuba a kanka kuma sali yana da ƙaiƙayi sosai sali ana ganin shi a mace shi ma ana samun shi shi ma a namiji maza yawanci gurin aski suke ɗauka idan ka je aski ba a tsabtace abin askin ba da kyau abin da ake um, rezan da ake yin aski da ita ba an yi ma mai sali aski ba tsaftace shi da kyau an wanke da kwayoyi abin da za su kashe kwayoyin cutan ba za ka iya ɗaukan sali shi ma sannan shi kuma sali ana shan magani magungunan da ake sha da sali ana ce musu antifungal suna da yawa amma a bayan maganin kwaya ne za ka sha ka sha da ruwa ba sai ka shafa ba kuma yawanci sali agon za ka yi ka kiyaye kanka ka yi amfani da sabulun wanke gashi wanda suke da ɗan yadi yadin nan Eh, da ka wanke gashinka zaka ji ya maka rosai ya maka sarai haka zaka ji ya yi iska yana shiga kanka sosai yawanci sabulin suna da yaji sabulin mm. wanke gashi na ka kiyaye zai dinga kashe salin shi ma to kureci da danga muku kamar sali yake da shi kuma kureci yana da jini kuma yana yin ruwa kuma kureci zaka ga ya yi kuraje yawa a kai musamman na kan maza kureci ya fi yawa a maza saboda shi ma ana ɗaukan shi ne wurin aski ko gurin kwanciya misali in mai kureci ya zo ya kwanta kan filo ka zo kai ma ka kwanta za ka iya ɗaukan shi saboda ai yana yin ruwa kuma yana yin ji ta abin da ya taɓa kan wani mai ruwa ya zo ya taɓa kanka kai za ka iya kwasan cutar shi ma hmm. su ma kureci um, ana sha masa magani a cikin ma antifungal ne su ma amma kureci saboda jinin da yake da ruwa ana haɗawa da antibiotic saboda yawanci in yayi yawa kika ga um, amina in jinin ya daɗa zuba da ko ruwa ya daɗa zuba za ta ga mutum ya zo ya yi zazzaɓi haka musamman yara ƙanana haka in suna da shi a suna yawan yin zazzaɓi haka suna ramiya ba sa cin abinci ko ne cin nan ne saboda ya zo eh, ƙwayan cuta ya shiga saboda jini eh, ta a buɗe take ko kuma eh, tsarewar gashi ita hanyar gashi a buɗe take su ƙwayar cuta za ta iya shiga. Hmm. ne ake ce ma kureci shi kureci musamman a wurin aski ake duka shi eh, eh, musamman ma gurin maza ke namiji in ya samu ai zai iya samu mace shi yasa ki ga mace ki ganta ita ma da kureci amma shi ma ana magance shi ana samun eh, ana maganin shi tare da shan antifungal da antibiotic shi ma sai kuma abu na gaba shi ne makero makero dai matan ya zama ruwan dai kowa aka je makero ya san makero um, makero za ka gan shi kuma wata tsutsa ce da ke jawo shi tana tsaya ƙarƙashin fata makero ba ma gashi kawai ke addaba ba ko fatan gashi yana addaba fatar jiki ma shi ma makero yawanci gaskiya in baka kiyaye tsafta ne. za ka iya samun shi ana ɗaukan shi ko ta kayan sawa shi ma wata rana ko ta matajin haka ta gashi ko tsinke na yin jiko shi ma ana samun shi ta gefen nan um, rigakafin da za ka yi ma makero dai in makero ya kama gashi yana da wuyar fita amma za ka samu sabulun wanke gashi shi ma ne kyau bai wanda yake da ɗan yaji yaji haka za ka dinga wanke gashi akai akai akalla so biyu ko so uku a sati sannan shi ma za ka sha magani na sha wanda ake haɗawa shi ma ana ce mishi oral antifungal suna da yawa ne group din su ka ko kitaconazole ana ce musu ne ko na zo za ka same su amma kafin ka daɗa zuwa asibiti shi ma za ka kiyaye gyara gashin ka kana gyara ka kana buɗe wurin da yake da makerin za ki ga wasu ma mutanen da za a ce in za a wanke makerin a samu na haka ko omo ko waye a sa dai in guda ɗaya ne gurin da ake so a cimma a samu abu mai yaji shi yasa ake so a yi amfani da sabulun wanke gashi mai yaji in ka wanke shi ka sha maganin insha Allah makeron zai mutu kuma su tana cewa in ka in kai makero haka ko gashi ba zai sake fitowa ba a a a a makero in ka yi shi ya warke Allah wata shida zuwa shekara ɗaya bayan ya mutu gaba ɗaya ta mutu ta eh, ƙarƙashin fatan gashi gashin ka zai dawo zai fito zai tsiro lafiya lau kamar ba baka taɓa yin makero ba sannan akwai wani hanzari ba gudu ba amina ƙazuwa tana iya fitowa a cikin kai amma ƙazuwa an fiye samun ta a jiki amma idan ta fito cikin kai ita ma ana sha mata magani sannan ana shafa ana ana shafe ana shafa magani um, na na dan matsi haka sai a shafa shi a daidai inda ta fito sun mm. san ita kazuwa dama tana kama masu um, rashin kula da tsaftan jiki in dai yawa a jiki za ta shiga haskai ita ma ta addabi gashi ki gashi yana gutsirewa mutum bai sani gashin mutum yana ta gutsirewa yana kaikayi sannan ka ga gashi in ya cinye nan gefen sai koma wani gefe ya cinye duk azuwa za ta iya haka yadda take a jiki da ƙaiƙayi nan da komai da ruwa za ta yi a cikin gashi shi ma. To yi magana. A tambaya dama da nake so na yi shine akwai irin mai da mata kan shafa kan gashin su kamar su relaxa da ke iya jawo irin waɗannan cututtukan. To aikin san dama eh, duk abin da kace za ka tafara shi kamar misali irin zaman da ake yin famin da shi baya jawo wa'annan cututtukan amma za ka rage garkuwan gashi da fatan gashi su hmm. da abin da ya rage garkuwan gashi da fatan kai zai iya jawo matsalar da kwayar cuta za ta iya shiga cikin eh, tsiron gashi. da kwayan cuta ta shiga nan ne za ki ganin ya bude kofofi ma ƙeya za ta iya shigowa in baka kula da shi ba sosai saboda muke san man fari yana rage garkuwar gashi yana rage kwarin gashi hmm. sannan kuma fatar kai ita ma tana rage kwarin yana rage kwarin fatar kai so in dai mutum bai kula da kanshi ba lokacin da gaskiya zai iya bude kofa na wasu kwayoyin cuta sun ma ta shiga sai da za ki ga mata in suka yi famin sun kone gashin su eh, fatan gashi ta kone ta yi ja ta zo tana yi masa ciwo da irin haka in basu kula sun wanke shi akai akai da sun shafa mishi mai za ki ga sun zo sun yi gani abin da ake cewa dandruff in ne sannan kuma alal misali mutum ya zo ya yi fanin din shi ma kan shi ya zo ya zo ya kwanta ko ya zo ya samu tsiya irin harkar makarantar kwanan nan ko irin inda ake cutan yare da mai cuta mai wannan kwaron na ƙeya za ki ga ai fami ba zai hana mutum samu ba amma ba zai iya ma daɗa ƙara bunƙasa ƙwayoyin cutar su ƙara haɓaka in suka shiga mm. amma famin ɗin shi ma kan shi ana iya amfani da shi wurin magance kiya saboda kin san sinadaran da ake amfani da su a cikin mayuka suna da ƙarfi sosai za su iya kashe ƙeyan su ma kan kai amfani da shi lokacin da kake da ita ƙiya a cikin kanka zai iya kashe su amma sali yawanci in mutum baya shafa mai a gashin shi ya zo ya yi famin ya rage garkuwar karfin gashinsa da fatar kai kuma baya shafa mai sosai saboda wurin ya dan tsaya da maski sali zai iya shiga. To kina gaya mana batun rigakafi. E to dama shi rigakafin da mutum zai yi na kula da gashin kai da fatar kai yawanci za ki gan su um, a dunkulen suke za ka iya amfani da su magance duka cututtukan na ɗaya abin da dai mutum ya kamata ya kula da shi shi ne tsabtace gashin kai ya kasance kana wanke gashin ka a kai sannan kana buɗe shi yana shan iska na biyu abin da mutum zai yi kamar maza haka ya kamata a ce suna kula da inda suke yin aski in dai baka iya siyan abun yin askin shi kan shi abin da ake ce maka na yin aski ko ita rera da ake yin aski da kanta ka tabbatar lafiya kace kuma haƙƙin ka ne wanda zai maka aski ya ya ya ya ya yi amfani da abubuwan da za su kashe ƙwayoyin cuta akwai abubuwan da ake amfani da su da za su kashe ƙwayoyin cutan sannan na uku abin da mutum zai yi kasance abubuwan da yake amfani da su na gyara gashin shi kamar irin mataji haka ko tsinke nashi bai shi shi kaɗai ba za ka yi wani ba ka yi amfani da shi ba kuma ka ba wata ta ta yi amfani da shi don baka san ita abin da take da shi a kai ba hmm. sannan na uku shi ma abin da mutum zai in ka ga wannan matsalar ta samu da kai ba shiru za ka yi ba ka ce wai ta ji kunya ko kana jira ka yi wani kai wani abu wanda zai ko a ce mutum bari ka zauna kai ai zai wuce a'a abin da za ka yi za ka nemi jami'an lafiya su duba su gani na abu ne wanda za su iya baka magani ka sha sai a baka magani yin abu ne wanda kuma za a gaya maka dabarun da za ka yi na kiyaye akuwa wannan abin zuwa gaba za a gaya maka shawarorin da za ka yi sannan na uku ya kamata a ce kamar iyaye mata haka kula da tsaftar yaranku kamar yara mata yara mata haka da maza masu tasowa cikin yaro ba ruwan shi ce abin da aka ce ya kamata a kula da tsaftace gashin kan shi musamman ma gashin kan mace shi da yake da yawa maza ai suna yawan yin aski akai akai ko ya aka ga wani makero ya fito sai a ce a bar shi kawai ai zai mutu a'a ba a haka za a yi ba ya kamata a ce an kula an yi an iske jami'an lafiya malaman kiwon lafiya kowane sako sako kowane gari akwai su jami'an masu eh, lafiya wanda za su baka shawara abin da za ka yi za su gaya maka abubuwan da ya kamata ka kiyaye yayin abubuwan duk suna da saukin kiyayewa amina hmm. kawai dai wasu wata rana ba a ba a amfani da hanyoyin da ya kamata ne amma yanzu ka tsaftace muhallinka kamar yadda kika ce akan ji kunyan sai ka ga kaman ko rashin mm. tsafta ne mutane ba su sanin cewa kana iya dauka daga wani wuri wani lokaci ba kana iya dauka daga wani wuri ma tsaftan kai kai kana tsaftace jikin ka da kan gashin kanka amma eh alal misali ka zo ka kwanta kan gado da zanin gado wani ya zo ya kwanta wanda yake da shi ka iya kwasa ko a gurin kitso haka ko a gurin aski kai ba za ka je kunya ba kai shiru lafiyar ka ce za ka je ka inda jami'an lafiya masu masu aran dan kwali eh kamar haka nan sai kiga eh. mutum ya ari dan kwaliya ya kwasa ko in cutar nan ta zo ta same sai kiga mutum yana ta kulle gashin shi baya so wasu su gani mu sai gashin kai sha iska ya sha iska kwayoyin cuta ma za su za su za su za su fita amma ka dinka gashin ka kana kulliya saboda kana jin kunya ai wani ya gani in ma wani bai san ko ne wani zai baka shawara ce wannan na san ko ne ga abin da ya kamata ka yi kwarai har yanzu an wuce lokacin da ya kamata a yi shiru a ya kamata a ce ana fitowa ana maganan lafiya. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Cedric Franklin tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa. Zara Aminu Fage. Ni Amina Buhari auna nake cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington DC. ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su